الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب الأمر بالنساء إلى الإسلام وباب الأمر بالنساء إلى الإسلام قال mai bayani akan ya za a kowai mata idan suka yi حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم الناجم ما القاسم يقول شنا شيوا سمعت عائشة ناجا عائشة تقول شنا شيوا خرجنا موهي تتالى لمنزوع الله صلى الله عليه وسلم زوا حج تشي لا نرى إلا حج با مدسون كومي إن با حج با saboda zamanin sun kasancewa tamba a umra cikin watannin haji ba a cikin umra ba cikin watannin haji da duk kasance cikin wata haji na sun kai to sai ta ce na kula ba mu tunanin komai ba mu tun komai illa ta yi ba haji Allah ma kunna da tarafa lokacin da mun ka zo da wani yau da aka kira tarafa wuri na an ce ya kusanci makka da ainihin mai goma tsakanin shi da makka mai goma na lokacin da muka iso wannan wurin shi ke duk da samu kela fa da hala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu zo Allah ya shiga inda nake lokacin da same ni wa ana abki ina kuka fa kana ce malaki na same ki ana fiske ta mun haida halan ko ta ce na am kala inna hada amrun kasaba kullu ma ala wannan wani al'amari na na haila wanda Allah ya hukunta ga wani adama ya hukunta ga ɗayan adama mata domin shi da su kuma shi ba su ladan haƙurin da sun kai saboda shi ibada cikin wannan yanayi ta ce mata faƙaɗi ma ya hajji faƙaɗi ya aikata ma ya hajji duk abin da an ka aikatawa gaira Allah ta dofi da gaji sai dai kada ke baki ga daki shi dai baki amma duk ayyukan da alhaji kai na munafiqul hajji ibadodin hajji kamar jifa jifa shedan sauka mudalifa da zuwa mina da mina a zo mudalifa da mudalifa a isa arfa da arfa a dawo mudalifa da mudalifa a dawo mina da mina a zo a yi jifa duk waɗanda zaki su zaki tsayin arfa zaki sauka mudalifa za ki yi gijifa abin da ba ki kawai yi da Allah ya rufi da baiti ba za ki dawa ki ga daki ba ala tace wa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nikahi da bakari bayan wannan kuma lokacin da suwaye sallah ta zo da har rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nikahi da bakari sai zo Allah ya wa matan shi iyalin gida ne da yadda nake an ta yi ko da har sallallahu alaihi wasallam sai don Allah ya yi rayya an yi akan mata ne da bilbakari da nake wata su nake yanka musu kenan a cikin nan kaga don haka na su maluma sun kashe akan cewa ainihin shi mai haji shi na da rayya amma wasu suka ce mai haji gara da shi hadiya da shi da rayya amma nan mutu sallallahu alaihi wasallam wa mata shi rayya Allah Allah nan Allah Allah Allah Allah san da kace la nura hmm. nan la nura la nura ba mu ba san komi la nura ba mu san komi la nura ba mu san komi hmm. ko kuma la nura ba mu samu kanmu ba ba mu san kanmu mu aikatar da komi cikin wannan halin ba mu tunanin komi in ba haji ba kenan ban da mura babu gasar babu gasar da ha'ila ra'asa sauke hawatar jini bayan mai bayani akan mace suna wanke kan mijinta ko kuma ta shace shi alhali tana mai haida حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض na kasance ina shashi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina mai haida. Da wannan hadisi wata shi na nuna cewa ashe kenan zatul jikin mai harin da tsarki ne don haka shi kenan kawai inda ya haramta ko kuma inda ba ba da umarni a daji ba shi ne farkinta ba a ta zurni za a irin kada ku kusanci mata lokacin a shi kenan ina ne a ba a kusanta farkin su a ba a kusanta babu gazin ha'ili ra'ata zauji hawa tarjihi mun samu tarjini ba mu samu gandun ba mu samu gandun ba cikin hadisi mun samu gazlul ha'ili mun samu tarjini ha'ili da aka zauje ha abin da mun samu ba da dukkan ha'il da aka zauje ha shi aka mu samu to wannan za a sami cikin babun bashatul ha'il kina ta higa ta tana ta kan babi uku zuwa حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج حقيقة هشام بن جريج عبد الملك بن جريج يا أخبرهم يا جاء مسلم قال لك أخبرني هشام هشام يا جاء مني هن أبت لك أبته annahu su'ila an tambaye shi an ka tambaye urwatu mai tambaya ga su tambaya ta nan abin da ce ma urwatu a ta haɗu ne haidu aw tadnu min jil mar'atu wa hiya junubun a ta haɗu ne haidu shin mai hada ne min hidima aw tadnu min mar'atu wa hiya junubun ko kuma tammaci mai jinaba na kusanta ta kala urwatu kullu zalika alayhi hayyun urwatu ce kullu zalika alayhi hayyun kullu zalika الذنوب والهجمة علي حجين ما هو سوكينا غريني yace ni kan sha sauki gare ni mace na iya yi min hidima mai haila sannan mai haila ku tana da kusanta ta wa kullu zalika dukkanin suna iya yin hidima wa kullu zaliki makon ce wa kullu tanika ko kuma wakilta wakilta tanika ta ce wa kullu zalika dukkanin waɗannan guda biyu da mace mai haila a mace mai haila na je mai hidima kuma tana da kusanta ta mai haila na je mai hidima mai da na ba na je kusanta ta shi ne ce kullu zalika alai hayyun alhidimatu waddunubu ko alhidimatu wal qurbu hayyun alayya ni da sauki na gani ban damuwa da wannan kun ban gani ne kamar lahi na wani kullu zalika alai hayyun wa kullu zalika tahzumuni sannan kuma dukkanin waɗannan da mai haila da mai janaba ko da suna yin hidima wala yadda ala ahli ki zalika ba su sannan kun ba laihi ga kowane mutum shi kasance mace mai haida ta mai hidima ko mace mai jaraba da kusance shi tace ahbarani aisha aisha ta ga min annaha qala ta kasance tura jira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tura jilu ko tura jilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahira hmm. Hmm. da ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم da يعني كانت da كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه wannan كانت ce. ولم ce ta wasu. amma abin da hadisi yake kana tura kilo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna cikin babin hadisi ana iya ba ko wajen haidun haidun haidun alhadith suna mai hela wa hay ha'ilun jumla ce a haliya jumla ismiya haliya wa hay mubtada shi ne labari wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine irin mujabin tirmidhi lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam shine itikafi cikin masallaci sai ta ce yudni la hara akahu wa hiya kimu yasiha yudni la hara akahu shina kusanto mata kanshi wa hiya fi hujjati hatana cikin dalilta fatu da ce rubu ta shafi kashin ta shafi kan manzo sallallahu alaihi wasallama waje hiya ha'irun ta shafi mishi turashi alhali tana mai yana a shekin nan kaga mubasharatul ha'ili ko da lumul ha'ili ko yadnumin ha yadnul ha ra'sahu kina kusanta masa kina kusanta mata kanshi kenan kaga kina cikin wannan gwamnati watan da aka ce auta da mu'minin ma'atu wa hidu to in aka ce wai mai yadda da iya kusanta ka balle mai janaba saboda haila ta hiji na ba zama tsabarta in dai har mai nan na iya kusantar mutum tana da haila a shekin na bazan mai ba. babu kana a ce da jirfi ne da ake yi wa yin haihu babin mai tani a kan mutum na karatun alkur'ani cikin ɗakin mata sai alhali tana mai haila wa kana abuwa ilin Abuwa ilin ana shi mishi a shikin shikin umar salma yusiru hadimahu shi na aika koya ce mai hidima wahiyar ha'idu tana mai haila shina aika ta ila abi da zuwa ga abi da dinin ana ce mishi mas'ulun malikin fata jin yi bin musar ta zo mishi da alƙur'ani wata musu ko bi ila ka tihi amma bi ila ka tihi watan da madafi ne alhaidu da zai yurba da hiki su alhaidu zare Allah zai yurba da hiki su wanda a tsare bakin ga fuka da shi mai kin zai ga fuka sai ta watan sai wannan abu wa'ilin sai shi aika ko ya kai mai mai hidima inda wani bararren bawa ne wanda aka ce ma abu da dinin sai ce ki je ki karbo min alqur'ani gare shi kuma kowace shi aika tana mai hela sai ta rika zarin alƙur'ani sai ta rika zarin ga hukka haka sai ta kawo mishi to duka ga wannan na kuma kuma sun kace mai hela na iya dauka alƙur'ani tun da ta rika zarin ga dai hamlul musafi an kace ta dauki alƙur'ani ko to amma an kace masu masu musafi ta dauka ba ta rika ba la ya mutu kullu musahabuna ba ta rika ba to ya ce abin da aka yi da wata haruna al-safaratu mala'iku kiramin barara su aka yi in wannan aka yi da hankali da wata haruna ko wanda ba su da ikon da alqur'ani wanda da sarki ma da alqur'ani amma an ce la ya masuhu illa al-mutahharuna in ana nufi min al-alamiyina to babu wanda ka roƙa alqur'ani sai mai cikakken tsarki wannan wata shi shi'ara imar kuna anasin da abu hanifa da shafi'i da ahmadu da sufyan sauri da ya saba ila rahawai da abu sauri wannan malum malum kan sun ta akan cewa ba mai doka alqur'ani sai mai tsarki da harin alaihi muhammad masu wannan suka da doka alqur'ani su sun ta akan cewa la yamassuhu illa mutahharuna min na. ya ana asali ba mala'iku ba tanzilun min alamin shi wannan alqur'ani tanzilun tafakkina min na. ko to wasu aka ma. adamiyona za a wasu da mutu akwai wajen adamiyona a tasna a kuma ainihin da kai ne sami a zuhairin ya yi zuhairu ɗin mu aboya an ma wasu ruwan tafiya an na umma ko hatta sarkota faɗa mishi أن عائشة حقيقة عائشة حتى سهل صالح مشا أن النبي حقيقة من ذو الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري من ذو الله يتكئ watan da ta ofi hajari shina jinkiri shina kwantawa shi duk wani bincike cikin ɗaki na zarin jiki na waje watan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shina kwanta bakin kofa Aisha kan shi na cikin ɗaki amma da jikin na waje wa ana haidun ina mai haila sun mai daura Qur'an sun nashkanta al-Qur'ani kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya daura Qur'ana wa ku bi hajari wa an haidun yazo da cewa haka babu man tsamman da fasa haida bai mai a kan wanda ya ce ma ainihin nifasi wanda ya ambaci an nifasu haida nan wasan man haida nifasa babu man tsamman nifasa wanda ya ce ma an nifasa inda aka nufi da nifasu jinin biki to shi ana ya ce ma jinin biki ana ya ce ma haida jinin biki babu man tsamman haida nifasa wanda ya ce ma haida nifasi sai aka su tabbiri sai ce babu man tsamman nifasa haida حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمى هو ابن عبد الرحمن الاوف ان زينب ابنه ام سلمى حقيقه زينب ابنه ام سلمى هو كان بنت ام سلمى akwai riwaya ta bint ummi salmata akwai riwaya ta ibnu ummi salmata hadda sun ta gaya mishi anna umma salma haddatha ha haqiqa musulma ta gaya mata kala tace بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا موضوع الله صلى الله عليه وسلم مستجعة الى كنشي في حميلة تكون ولبر بوبكي استدل لله محيلا فمن تلوك تنيمة السوين شديكي ذلك شمه صلى الله عليه وسلم ta fita domin karbuwa ta su lalace ko kuma ta fita domin kada manzo sallallahu alaihi wasallam shi bukato ta ya kasance jikin da na sake shahe kuma ga shi na mahela tace fa da sai ne ta wa akhadtu thiyaba haydati dan idan tuwayi na na haila shi kenan kaga wannan ya nuna mustahabbi na mace da ta tuwayi da take ajewa lokacin haila ta ya su kala sai manzo Allah ya ce mata an rufi take ta mun haila halan bai ce a haiti ba babu man tamman ne ta haila an rufi ko ta ce fa fada ani sai manzo Allah ya kira ni fal taja'atu abu fil hanilati sai kwanta ta da manzo Allah fil hamila cikin wani zani ko cikin wancan zani alhamisa wancan sabin nan alhamila wannan kuma lamura shi ɗan bambancin su sai ma wani masu to abinda aka ce ma alhamila watan zane wanda bai da bai da tsagiya bai da hireza wanda bai da cin baki bai da hireza ka shi shi aka ce ma alhamisa shi kuma alhamila wanda kasance shi na tsagiya to zane kana ta ashe kenan shi na tsagiya shi na da hireza sannan kuma baki na don haka ana ce mishi alhamidatu ana ce mishi alhamidatu babu mubashatul haid ba mai gane akan gama jiki da mai haila ka hada jikinka da ita alhali ko tana mai haila din حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور هو ابن مسلم عن ابراهيم عن ابراهيم هو النائب هو النهدي عن الاحولي أخبرني يزيد daga Aisha أن عائشة لك na kasance تاتي كنت لا ana wanda biyu والنبي صلى الله عليه وسلم ina إناء واحد mun kasance na kasance ina wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma wanka guda ke na min kun da ni shi ko nun majina ba mutu wa kana ya murni fa astadilu fa ni wa an haid sannan manzon Allah ya kasance shi na umurni na in daura zane ina ku ni ki gama jikin shi da nawa shi mu bashi da ne wa an haibu ina mai haila babu mu bashi da haibi wannan shi an makasudi ta jima bani wa kana yuhlidu ra'asahu ilayya wa huwa mu'takifun fa ada fidu wa an haibu wa kana ya kasance yuhlidu ra'asahu ilayya shina tafi kai ne zuwa gare ni wa huwa mu'takifun shina mai itikafi fa ada fidu in wanke shi wa an haibu ina mai haila babu kallil ha'id ra'sa babu kallil ha'id idan aka zauce hawa ce ki ko ka ne da mutum samu gabar haɗi idan aka zauce hawa hadisuna isma'il bin halilin qala hadisuna ali bin mutir qala akhbarna abu ishaqa huwa shaybani an abu rahman bin aswad an abi da gabahi ne aswad an aisha da aisha qala taki kana ihdana idza kana khaidan ay daga cikin mutum kasance in mai halaci fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yubashirha mazu Allah ya so shiga jikin shi ita amma da ha an tattabi da manzo Allah na horonta ta daura ganin ta tafi bawar haidatiha tun farkon haidata tun lokacin da tun lokacin da jini ke zubowa da yawa shi a bawar haidatiha lokacin jini shi na da yawa farkon haidata da yawa ba za ta kama riya za ta kama riwa za ta kama riwa kaɗan kaɗan kaɗan ta hada doki doki sun yi bawar haidatiha tun farkon haidata sun mai ba shi wa hata nan mazu Allah shi a cikin shi da ita har ta ce wa ayyukum ya riko yabo da ta faɗi wannan ta ce sun mai bashi ruha sannan manzon Allah shi zo zai yi ta ki hada kirji ne da jinta ki hada kishin da jinta da ta ce wa ayyukum ya riko yabo cikin kuwa ne ne ki da ba ku shawashi wannan da shawa ne wannan da al'amari ne kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko manzon Allah in zai kwanciya da matar shi tana na mai hela zai sa ta suwa ta wani gudun kanta kasance ta wanda shi shi kama ta ba ta shi shawa ta ce kai gare ta manzo Allah da kiyama da nishawar shi shi ma bai bacci da iyali ne ya suna masu haida sai sun da zani sai sun tari ba ko kenan kaga wannan shi na nuna ashe kenan kaga ana kwanciya da haila amma sai ta da zani sannan kuma ana ɗauka da cikin zane guda amma ita za ta wayan ta shi na ta ce ko ayyukum wani ne daga cikin ku ya mulku irbakum kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya mulku wane ne daga cikin ku yan mallaki ainihin watan rayuwar shi yan mallaki shawashi shi kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan mallaki amali ne yan mallaki shawashi shi ta ba ko halidun halidun wajayinun sun bi ainihin a wannan sun bi waje nan sun bi ainihin fil da halidun da garirun sun bi wannan ayyunun fil ana shebani da shebani shi ne, abu ta saka hadisna abu kumani محمد بن الخلل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول سنة شيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعل كتنشي إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها بالصبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in shi na so shi mubashara ɗaya daga cikin mata tafi ne zai goyi wannan mata fata da daura mayani ko daura lanta wani ha'irin tana mahaila rawahu sufyan ko an tsawo ya zo na hannun ala shebani da ke shebani ba ta kin ha'i da asoma ba ki mai bayani akan mai hayar za ta bar azumi ba za ta yi azumi ba hadisna ta ibnu ali mariyam hada hadisna muhammadu bin ja'far hada ahbarani zaidu huwa ibnu aslam an iyalin an iyalin da abdullahi an hadisi shi ne al-zubri kala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi duha wa kadir mazo Allah ya tsaka sallallahi ko kuma ta sallah karama masu musalla wani sun lafi idi fa marra ala nisa'i fa marra ala nisa'i manzo Allah ya wuce mata lokacin da ya wuce su fa sada ci ya mashar nisa'i ya ku jama'an mata ta sadaka da ku sadaka bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hori sahabban shi da sun sadaka su ji tsoron Allah bayan wannan ku fito sai ya lakawa sai ya wuce mata wannan na nuna ashe kenan da sautin shi na kai da ba zai shiga cikin su ba sai ya kusance su kamar da Allah nisa'i sai ya kusance mata sai ce musu ya ma'asharin nisa'i ya ku jama'an mata ta saddaka da ku sadaka fa inni uridu kunna akasara ahlin nar hakika an nuna ne ku ku ne mun yi wata wuta kunna ku ga ya rasulullah manzon Allah duk mu kasance mu ne mu ne mun yi wata wuta kala sai zo Allah ce daga sunna la'ana kuna yawan la'anta ba da ku kuna yawan zaji ba madade ba kuna yawan la'anta ashe yawan la'anta ka ba'ira ne wanda kai mutum ta ba ka cewa wanda la'ana kullahu shedan da aka ce ma la'ana kullahu sai mutum wanda ya kasance an tabbatar da ya mutu akan kafirci shi aka ce ma la'ana kullahu amma malum ba sun ce ko ko kafiri ba a ce ma la'ana kullahu dan ba ka sani da kashe da kasance ba illa yau shi kullunta wasu ba sun ce ana yi sun ce ana yanka biki ba da hali aka yi ba hali da ke cikin kafircin an san mace la'ana kullahu wala an tullahi an kafirina Wani an lillahi an zalimin kuma an samu jumlatan Allah an ci zalumai a ce Allah ka la'anci zalumai Allah ka la'anci mazinanta Allah ka Allah ka la'anci mashayan giya Allah ka la'anci masu liwaki Allah ka la'anci masu kaza babu komai irin wani duk ana yi amma kai jama'an kai haɗe jumlatan ka kira sunan wani duk laifin da mutum kai kana la'anta kai amma har jumlatan gaba ɗaya banda da ko ba a yi da ko Allah an su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu daga sunnar la'ana kuna yawaitar da la'anan mutane wa takfurna ashira sannan kuma kan kuna mutunce mai ima ma ra'aytu minna kasati aqadun wa dini ashabal din ma ra'aytu minna kasati aqadun wa dini ashabal lugar da duk hadim min ila kunna sai manzo Allah ce ban taka ganin min zaka ka tashi aqalin masu nakasaccen addini ba masu na kasashen hankali ba wani ne na kuma ta masu na kasashen addini ashabal zumbir rajul alhadini masu tahiya da hankalin mutum wanda kasance mai wayo na mai hankali mai himma mutum wanda kasance halin ne mai cikakken wayo mai cikakken hankali mai cikakken nutsuwa sai ku da hankali ne ban taɓa ganin irin ku ba mai masu kurci hankalin mai hankali masu kurci tunani mai tunani ku sanya shi aikata abin da ba daidai ba ba ta gani irin ku ba ni da kun da ko daga ɗaya daga cikin ku wanda sun kace wa malu usamu dini na wa kalina har da sun kai aka fi shi manzo Allah ce min na ka sati a kalin wadini min na ka sati a kalin wadini masu na kasashiyar hankali masu na kasashiyar addini da sun ka taho wajen jawabi sai sun kace wa malu usamu dini na wa kalina ba su fara da alƙalu ba gashi ko alƙasar mukaddamu ala dini domin ko shafi bi dini in babu hankali ana dini, don haka manzo Allah ce ma ra'aytu bin naqisati aqalin wa dini ban taba ganin masu naƙasasshiyar hankali da addini ba da ɗaya daga cikin ku masu tafiyar da hankalin mutum mai hankali mai cikakken lura min da daga ɗaya daga cikin ku kunna sai suka ce wa ma na kusama ni wa kalina ya rasulullahi kala sai manzo Allah ya sake mai da siyakin magana ta yau wa yake sai ce alaita shahadatu mar'ati min lisi shahadatu rajuli shin shaidun mace da ya kasance barbin shaidun namiji wanda sun kace bala kama fadalika min nuqsani aqaliha wannan shi a daga cikin da kan hankalin da ta ke mai tafi ne wa yake ya mai da hankali gaba sannan ce musu alaita da kasance ba idan har idan mace ta hela lam tusalli wa lam tusum ba ta sallah ba ta azumi wanda sun kace bala قال تي فذلك من نقصان دينها ولا شارك دينها فذلك فذلك ko فذلك duk ya فذلك ainihin an ayyana wanda ake magana da فذلك in nan ce فذلك ne a kan mace mai hira tana aikata ayyuka na ibada haji ko kuma na ibadodi na dukkanin su illa tsawamu da bai amma ban da zafi yi taki wa qala ibrahim ibrahim mun hajjaci la ba'asa an takara alqur'ana babu laifi mace mai hira ta kanci alkur'ani amma ba ta yi ba ta kanci alkur'ani ba sai ta la ba'asa an takara alayata babu laifi ga mace da kasance mai hira ce ta kanci ayatul alkur'ani. ولم يرى ابن عباس بالقراءة لم يمن بأسا عبد الله بن عباس بيغلنكي كما يجلب شكرا شعر القرآن با وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه manzo Allah ya kasance shi na zikirin Allah ala kulli hayati da dukkan lokuta ne ba lokacin da manzo Allah bai zikiri kenan wa fi hadith junubi ko da shi cikin hadith da jaraba wa fi hadith jaraba wa ƙara umma iya umma iya ta ce kunna mun kasance numaru an yi harjar hujjar ko mun kasance ana umarnin mu an yi harjar hujjar mata masu haida su hita bai kafin da su yi kabbara da suka biye da maza ta ce mun kasance lokacin idi in lokacin ana umarnin mata ai babu sallah sai ta sai su yi kabbala da suka ɗaya ne suka bari maza in maza na Allahu akbar Allahu akbar su ko suna Allahu akbar Allahu akbar a sai wai da una sannan kuma san su yi addu'a iri eh, da maza ke addu'a ko kuma maza suka ce Allahumma inna kaza su ko su ce amin amma a ce wa qalu na abbas abdullahi na abbas ce a habar ne abu sufyan abu sufyan ya ga mini annahu hirqal hakika hirqalu da aji kitabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta an kawo mai kada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakar auke kan ciwon ta takarda fa idza bihi ga abin da shi takarda nan bismillahir rahmanir rahim wa ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimati ya ku ahlul kitabi ku zo ga wata kalima sawa'in bainana wa bainakum Allah na da illallah kada mu ta kuwa sai Allah to wannan takarda ya an kace ba ya ahlul kitabi ai ayatul qur'ani ce ko ga ta take ga ne da ko a shekke nan ka ga an kashe duka dana ya kai ga hannu kafirin ko shi karanta tun zai karanta a shekke nan ka gama jaraba da aka sun kenan alqur'ani na aka don aya wa aya yi sannan bayan wannan kuma ya da masana yi tun da in ka tiba su sai kafi ya zo zama da ita yadda mun shi kuma wa qala alawun alawun abi rabahin yace an jabir da ka jabiru ha da aisha to aisha wa da ta yi haila wa da ta kace manafika kulla ha sai dukkanin ibadoyi na haji dai da tsawafi da shi amma bin da tsawafi ga daki wala tusalli sannan kuma ta mace sallah ba wa qala al-hakamu hakamu sai ce inni la azbahu haqiqa la kasance ina yankawa ana jumu ina mai janaba in ko da kai ka sai ka ce bismillahir da rahim a cikin da ka kai mai janaba da karatun aya guda ko aya wa qala Allahu azza wa jalla gashi ko Allah shi na cewa wala ta ta'kulu mimma la yuzkaru Allah alayhi kada ku ci abin da duk a kira sunan Allah ba lokacin ya kai shi حدثنا أبو نعيم هو فضل لغين قال حدثنا أبو العزيز بن أبي سلمى عن عبد الرحمن بن القاسم عن عن القاسم بن محمد عن عائشة لك عائشة قالت تاشي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر موضوع صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجباء مسنانين كومي با حجباء هل أما إلا تتفرقت لمن يقول لك شيء مدرسة فإذا إذا سمحنا فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم fadan lamistu ko lamistu sai ni samu haila fada har alayya nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah shigo inda nake wa ana abki ina kuka fa kala ce ma kiki mista ki kuka ne kike wa kuka wato nace lawadistu wallahi anni la ma'futi al'ama wallahi na gurci da manzo haji wannan shekara hala ta ce mata la'allaka nusu ki da sai samu haila ce na hala wa inna zalika shay'un katabahu Allah ala banati adama hakika wannan wani abu na wanda Allah ya rubuta ya wajata ga banati adama ya hukunta shi gare su fa alima ya kallu hajji fi dukkan abin da alhaji kai Allah ta duti da da sai kan ba fi iraki sai ni hatta da ubi ke قال أخبرنا مالك an hisham wata an abihi an aisha daga aisha an na ta ce ta fatima ta ce bintu abi kubaishin ta ce bi rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya manzon Allah inni la ada inni la ada qurbani samun sarki tace ko da cikin gini nake afa adabu salata afa adabu salata zan bar sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce inna ma zalika ilkum ai wannan rashin lafiya ce ba فإذا أقبلت الحيضة إذا حيلة تفسكن لوكي لوكي حيلة كيزو يفرقون حيلة فتركي صلاة وسلة فإذا ظهر قدرها إذا بغلون حيلة يوتي فقط لي أنك جمع توكي جيني لكيش وسليكي صلى باب قبل دم الحيض باب بيباني أكون وانكي باب قبل دم الوكيدي باب بيباني أكون وانكي جيني حيلة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر an asma a binti abi bakr ha qalat ta ce sa'alat imra'atun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta qalat ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah ara ayata ihdana idza asara sawbaha adam ka faɗa mini ɗaya daga cikin mu idan watan ɗaya daga cikin mu watan jinin haida ta samu tuwayenta ya same ta idza asara sawbaha adam min al-haidati idan jinin haida ta samu ta mi zai kai mace ta wuya a ta aikata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce idza idza asaba sawba ihda kunna ya hayar ta mutuwa ne sai daga kunna addam min alhayat idan ya hayar ta mutuwa ne sai daga cikin ku kwal ka karus ku ta karkare shi summal tandihu sannan bayan wannan kuma ta wanke shi da ma'in da ruwa sun man tusallafi shi sannan sai lalata da shi bayan ta karkare in ta karkare ta wanke in ta wanke sannan ta ɗaure in ta ɗaure mu ta lalata shi haka nan watan da ruwan nan da mai babu komai hadithna abu a abbas ne irin ibn muhaddith a ahbarani ne bin al-harisi an da ya abdurrahman bin qasim حدثه يا ودارش shi أبيه لجمال an aisha daga aisha قالت تاتي kana ihdana ɗaya daga cikin mutane ta hidna samun haila sun mata kai ta wanki jini ta karka jini min so da hada da tuwahinta inda ta hure ha lokacin da tsarkin ta ya cika in ta samu tsarki cikakke shi kenan ya za ta yi ta yi ta sai ta wanki ko ba ta ga tudu ta wanke shi watan da ku ala asar shi sannan kuma ta koma bayan bayan ainihin kuhan da nashi ta wanke shi ta wanke shi ala ta'ili sun matan da ala ta'ili bayan wannan kuma sun matallahu sannan ta wawwanke ala sa'ihin kan ya saura ne su masu sadini don sai tsada da shi babu ɗin ta fi da musu halatti wanda za yi hannu yanzu dai kaga abinda hadisin karantar da mu wasan mai haila in ta samu jinin haila to jinin nan shi na iya tabbatuwa da ta in ya tabbatuwa ke nan wannan jinin bai da suke zai da wanke shi don haka can kaga an kace mai haila ta kasance tana tuwa da take sanyawa lokacin haila idan haila ta tsoke ba sai ta dauko wasu tuwahi ba sai ta ba sai ta yawa da donki ba idan ko ta tsaye ga wannan tuwahi sai ta sanya tuwahi ne don ya kasance da al'ada ne daga wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am wannan aka ce tana dokar wannan da ta hoto

الشافعي عن مالك عن نافعي أن هو لم يأت سوى في أربعين في مكان عن النجاشي والموزبنا وحولة ولا تهدم بينا ثم عبيد الله ثم عبيد الله أي عن نافعي عن عائش مذهب الدارة ومالك وابن شهاب عددي آتاهما قد جاءنا عن أنبي سفيان عن منصورهم النهائي عن ابن قيس الذي مذعود رؤي في صفة إسماعيل عن عائلتي فيما رواه عن أبي هريرة wani abin أتوقع الأساني لألم أبي الآلة هشام الثاني أتوقع الأساني لنا أما بأيد النشهادي كتهادي أولا لقدروا يتي أي أن أجيبه wani aliyin da afon hadisi wanda ya kasance a wata asafin asani ne da aliyin abi dalibin da afarun na muhammadin na aliyin ne husainin na aliyin abi dalibin da Allah ba don haka ce ai an adigi daga mahaifi ne da muhammadin an jaddi shi da kakanai ya an kace an jaddi shi da kakanai to in ana nufin aliyu aliyu ibn husaini bai yi da aliyu da bin ba anhu wanda su daga shi don kuma ana nufin an jaddi shi da kakanai ainihin in an kace an jaddi shi da shi kuma ga muhammadu to muhammadu wanda aka kakanai wata shine muhammadun aliyu husaini shi kuma muhammadu bai duga wata al-husaini ba shi aka kan shi kamar wani maluma sun kace saboda wannan isnadi wata isnadi na wanda hakimu ne sabu ya sahaha yace shine asahu wata jafarun muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu kaga in muka ce jafarun muhammad muhammad ibn ali ali ibn husayn husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu kaga jafarun an abi hajjati ya aka ce jafarun an abihi sai abihi wane ne mahaifi ne muhammad wane ne kaka ne wa ta aliyu jafarun muhammad ibn ali sai aka ce an jaddihi in an ka ce lamirin ya shi ga ja'afaru wanda a jaddihu aliyu sai aka ce aliyu anhu ya ce daga aliyu na bin dalilin sai sun ce lallai hakika aliyu ne husaini ne aliyu shi aliyu dan husaini na husaini dan aliyu na to a shi kenan aliyu wane ne kaka ne aliyu na bin dalilin to sun ce an ce an jaddihi shi koma mishi lallai hakika aliyu bai jiyo ga ainihin aliyu na bin dalilin ba ya kuma an ka ce yi ga ka ga muhammadu to kenan sai a ce muhammadu na aliyu hussein ko kenan shi ko muhammadu aka gane hussein kenan to shi ko an ce bai hussein ba to amma dai ga hakimin ne kaburi ya ce a asali ne an aliyu da abi dalibin a mu muhammadin ni aliyu ni hussein ni aliyu da abi dalibin radiyallahu anhu ya ce amma in ya kasance duk rawayi waɗanda sun karanto gaskiya da ahun shi kasan na in kana rawayi an a ahun shi kasan idan rayu da ya fi daga da ahun shi kasan mai ta ce na don haka can da wuce ce ɗan an hurarun la yuhan ɗan an hurarun lam yuhan in ba a ranar rayu ba daga ainihin ja'far a shi kaga daga ja'far har zuwa ga an aba a ba a binciken kowa amma duk wani abayan ja'far ana binciken ne ga isnadi a shi isnadi na hamdul Beki. babu wanda inganci da zai Ja'far in je riwaya ta Ja'far da kowa ya rojo dota inda shi ahlul bayt na to ba a yi kuma shi a safar asani to shi na ce wani abin Ja'far ai eh, an abi an jaddihi kakanin shi kuma an an jaddihi daga kakanin kakanin shi kuma an hu daga aliyu an hu daga ainihin Husaini ta ce to wa an human nabuha to shi kuma watan man nabuha wanda an maɗaukaki shine aliyu aliyu aliyun nabihun aliyun lokacin maɗaukaki nabihun lokacin maɗaukaki don haka ce man nabuha wanda an maɗaukaki shine aliyun to wa an ku da gare shi Hussein da ya biyo wa an hu da sai shi gare shi gare shi Hussein ne yiwo kenan kaga shi kenan ina ya koma da daidai ko ya saruna Muhammad an abin an jadi wa aka kane Ali ibn Hussein ko shi kuma Ali ibn Hussein Ali Hussein daga Hussein to shi kuma wa an kuma da ruha man da ruha wanda an madaukaki shine Ali ibn Abi Talib to wa an hu da gare shi to shi a shehu abdullahi ya ce na da saboda sarki ya kai sai kauce shi don ka ce bal arabi bal a da dai wa mun yi a arabi hadisi wanda arabi mai to an ubaidullahi daga ubaidullahi ubaidullahi an anhu a ubaidullahi an anhu daga alim abi alim ce ina kan kauce mun saboda shi ina da ni magana a kai ne akan sarki da a ciki ne an kitta mu hakimu ne ne don haka sai kawo bal da idrari yace bal A'a, a arabin dai hadisi wanda arabi ya rawaito an ubaidu ubaidullahi ibn abi lafi annabi daga ainihin ali ibn abi lafi wa alama da abdullahi shi ko mai ina da wanda aka yi da abdullahi ibn umara watan hadisi wanda ashabi ya rawaito ai an malikin ashabi ya malikin amma wanda isnadi yake ahmadu na hamdan radiyallahu anhu an shafi shafi ya malikin maliku annabi na taɓa ibn umara wanda shi suka ce ma kalkalin zahari izlalin dinari sun ce duk duniya babu izlalin da kai kama ga izlali ko a sako a tanihi ko a sakul a tanihi shi ne mafi inganci dukkanin izlali na cikin duniya duk hadisi wanda za a jingina ga mazo sun ce wanda izlali ya yi shi girma saboda in ka ba imami uku a ciki ne imamun an imamin an imamin imami na farko ahmadu na hanbali imami na biyu a shafi imami na uku maliku na anas shi ko jiwa an ne na biyu shi ko na biyu an wa abdullahi da umara radiyallahu wani to shi da wannan hadisi shi a cikin madadin ahmadu na hanbali sai ce amma ya yaki wannan hadisi da ya zo wasu a ga arba'in in ba wuri hudu ba watan shi na cikin madadin ahmadu na hanbali amma cikin madadin ahmadu na hanbali hadisi ko sai a da irin wannan isnadi a samu ahmadu bin hanbalin an muhammadu a shafi'i shafi'i an malikin malikun an nafi'in nafi'un an yi umara in umara an da nabi sallallahu alaihi wasallam to hadisi ne irin wannan idan cikin ainihin abin nan mutane na ahmadu bin hanbalin wuri mutuna sai kawo su gashi nan na farko su watan wala ya riƙi wala ya riƙi ba ba wala ba ba shi ne na farko sannan kuma biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi manzo Allah ya hani a kan ainihin abin da aka ce ma kore manzo Allah ya hana kore ga ciniki ka ta koya da da hali sai a shirya da kai ba ka da niyyar sai a da sai zuwa sai a ba haƙoƙi ka ciki in wani to ce nawa abin zai so ka sai a ce ni naira a biyar abin gaya ka ce da biyu sai ce na sai naira ɗari biyu a ce albarka na sai ɗari biyu a albarka sai wani shi zo wanda an shirya a cikin sun ce no a yau so sai a ce da jini sai ce a bar mai ɗari hudu sai a ce a zuwa ɗari hudu hamsin da ke min naira hamsin in biya ta sai ce rage ma hamsin sai shi ba da kuɗi shi wuce ba shi in ya wuce dama shi a kan shi sai ce ka gani gashi kai na ce ka ba da ɗari ɗari ɗari hudu ka ki ba su ba gashi na fiya sai ɗari hudu a hamsin in ka sai da bar ma ɗari hudu ka bi shi na gwamnati shi biya a da ya kare da to shi aka ce ma da shi kore to na annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana kore wal muzabana manzo Allah ya hana ciki ciniki ne muzabana me aka ce man muzabana shi da manzo Allah ya ce bai ko samar da tamri sai da ɗayan itace ɗan yun bai tamri da biyu ko su shekela aus ka ba da dabino ka ne aunanne yi a baka dabino busashe saboda ni abin da aka yi ciki bai umma halu mai majhuli domin shi da bilo da kasance dan yana majhuli na in kushe ya ya nauri da komawa wanda kuma ya riga ya bushe an gwada tsaya an gane wannan ko to shi ake muzabana tacciyo bai uzadi bil karami kaidan sannan kuma sai da dalili wata ce na wanda aka ci wanda ya kasance dan yana suna ruwa in shi a danye sai a ce mishi a ganga a alinabu in ya kushe sai a ce mishi a dalili shine ce bai ku zabi a bil ilabi kai na shi ma awo shi ma an hana wannan manzo Allah ya hana wannan sannan ce wannan ha an hamlil habalati wannan ha manzo Allah ya hani an hamlil habalati sai ka cinikin ciki ana kuma adda ciki da kuma ga adda ciki sai ka sai cikin da kai da ka sai cikin shi ko wani ta ce in mace ta shi ko ya taɓa ta haihuwa shi aka ce ba bai hamlil habalati sayan cinikin ciki tare da gara da shi na uku wanda na farko abin da sai ya ciki ya sai shi ko na biyu cikin na ɗan an ta haifa ɗin mace ta abin da za ta haifa shi ko shi ya sai ya an ta haifa ɗin juha kaga shi ya haifa kuma shi ke nan fiya zai shi wa gara kuma na da ciki sai ce ya sai ciki ya biya kuɗi ka shi na an ke yadda na ku shi ko da sai cikin garki to ni kowa ne abin nan da a cikin cikin nan in an kare shi ni ko na kai shi da haihuwa ta ga gare gare kenan to manzo Allah ya hani akan wa dan wan annabi an al-habalati shi da ke wala yabi to shi ne farko wala yabi wala yabi ba dukun ala bai ibadu wana ha an da shi wana ha an mulawati wana ha an bai hamdul habalati mubayyana wa anna hadisan na bayyane in kabiru za ta tarihi cikin mulkin abdul habalati الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله duk abin da aka yi ba a ɗauke shi da mutu shi a malikar awo kailan kailan ba a yi bai wajen hudu na bai ma'alutu a'a duk abuwan da ya kasance makalumi da rukuki ba a yi kamar duk abin da a sanyi ba ka ba ta a ba ka kasance kamar da misali ba ka ba da madara a ba ka a ba ka nono ba ka ba da madara a ba ka nono saboda madara in ta koma nuna za ta koma ba ka ba da mai a ba ka madara saboda mai an dole makalumi na madara ma majbuliya ta Thank hmm? you. Eh? Eh. ba a san kone ba a samun kone su ba ta gani in ka ci ba da kone a kare kasu ne ba a sai da jirafi bin zafi ba a sai da jirafi bin zafi domin a sai da jirafi wa da duk abu a tsire su awo a kai bin wani obin kaini an gane ko yau haka ba a sai da jirafi bin zafi ba a sai da jirafi bin zafi saboda bai kuma jahulun na bai mace kone na'am a shina tambaya wai shina halatta ga mace mai ta alkur'ani ko yuki saboda neman sani to mun yi bayani bayani ya gabata akan cewa malikun anasin da abu hanifa da ahmadu hanbali da shafi'i da sufiyan sauri da abu saurin duk wanda suke a kan cewa mai haila ba ta ɗauka alƙur'ani duk wanda imamai gaba ɗai suke a kan cewa mai haila ba ta ɗauka alƙur'ani amma wasu daga cikin malumma suke tana da ɗauka amma dai jumhuri masabar jumhuri masabar da jumhurin malumma mutum mai haila ba ta ɗauka alƙur'ani sun kawo cewa saboda la ya masa hujjar mutaharuna ana muhimmin na alamina saboda shi Allah ce shi sajilun min alamina bayan wannan kuma sai suka ce aisha radiyallahu anha ta kasance in tana haila ba ta doka alƙur'ani sai ka tuma Allah kai ka mata ba za ta yi gada hannunta ba don haka wannan shi a kujewa a sun kace mace mai haila ba ta yi alƙur'ani sai ka ba ta yi alƙur'ani cikakke ba ta rika jiki kaga shin a wannan abubuwa ilin an shi na aika buwa ce mai hidima inda abu da zidin watan ta amsa alƙur'ani amma sai ta riko shi da alaƙa ko wanda musu ko bi alaƙa duk haka ma suka ci. to amma kalma ne suka ce wala ko wala bi alaqati ba a doka ce cikin ga hukka ce wala bi alaqati ko ba a rika ainihin da yin ka da yin ga hukka ko da yin hukka ne sai suka ce illa bi amti atin ko da hamlaha wannan malikiya ne a da wannan imamu na maliki shi imamai ce ne ya ce in ayi na cikin kaya ba qur'ani ka so doka ba kayan kan mai doka wanda ta doka wannan wannan qurani amma qur'ani ka shi shi amfani ko kuma ta shi cikin wasu wahin ka amma tuwaye kike da ne doka ba Al-Qur'ani wanda ta doka amma dai ku ɗauki qur'ani ko kuma doka ce ba ka doka ko mai jaraba ya shi an mai jaraba ba shi doka alqur'ani la ya masu hujjar mutaharuna la ya masu hujjar mutaharuna babu mai duka alƙur'ani ba masu sarki ba mila arzikina wannan shi ara'ayin malikun arziki shi ara'ayin abu hanifa shi ara'ayin shafi'i shi ara'ayin ahmadu na habari shi ara'ayin isa bin rahawi shi ara'ayin subayin sauri shi ara'ayin abu sauri da kan ka kira kusan kowa ya game da nan Na na'am na'am na'am ce ko tsari je ba ka taɓarwa saboda yana da matsala da kuma kana da da Qur'ani ya samu ga tsari haka nan kuma ka shi a ah, to ai ba a cewa in kana cikin jirgi kai tsari ba ka taɓarwa a ah, to kana ta bayyana ai akwai ruwa cikin jirgi bayan bayan wannan kuma akwai dole sai ba ai yanzu alal misali in dai baka wanke ba ko wanke ba kai dai ta gare wa ta muhaddisin kana da alhadith kana da hadisi ko tana da hadisi haba sai ka wanke ko da karcewa kai ko kuma kusa dole sai ba ka gode ka gode ka gode to in ka ba ne wa an gode su ba za ka ɗauki alƙur'ani ba sai da sarki la ya masu hulɗar haruna nan ga sun azubari annabari shi da bidu nashi ya kawo ganganu na maluma kan dokar alƙur'ani da da rashin alwala ya kawo hujjojin waɗannan sai kawo hujjojin su ma kuma a akan cewa lallai hakika abinda da aka mai na mutahharun nan wa da su ne sannan kuma da kasance wanda bai da hadisi da cikin su ga hadisi ba a ce mishi da'iru ko da kuma Allah cewa inda mu'mina layin jisu layin jisu to wannan ana nufin najasa wanda ya kasance hisiya ce amma ana wuya shi a ɗan rufi da najasa da zai wankewa an kiyaye da wannan ko to duk da wannan sai wannan in alfari ya ce kuma a adiba a gani yau ya ce duk duniya a zamani ne ma ce duk duniya gaba dai duk malamai sun komo a san ra'ayi malikun da hankali akan la ya masu hujjar mutahammuna in ka tiba awamu duk inda mutum yake inda duk alƙur'ani da yara wannan a ce da in ka tiba ina da lafa can duk kenan babu take duk an koma aka masa hujjar kuri tarawata lau. ya zira karatun da aka aka ce mace mai haila ba ta dawagi ni eh. a hukuncin mata waɗanda idan sun ka je hajji can Hmm. sai ya zaman to haida ta same su can to kamin ta same su sun san lokacin ta ya kusa gare su su su sha magani gurin ka ta zo su sai su yi dawa da su mun yi bayani shekaran jiya muka ce mace tana yi amfani da magani in sama da an da rabbi walau in sama da dawa'an da rabbi fa ina hadisin da'iran da mace ta sha magani saboda ne shi doke mata fa ina hadisin da'iran za su koma mai ko bana wani abu gomi waya da da muka yi mini wannan tambaya eh. yace ga wata mata tana cikin gidan sai da kuma abokan ta sun zai da kwaya za a yi hmm. kuma ba su ejin sai cikin in eh, hakan na ta samu magani ta shahada ta doke mata in eh, haka ta doke mata shi ta zama da cikin sai ta sai hmm. da dawa wa law ista'malan dawa an da rafi fa inna hadha dinul akhirah hmm. na'am na'am na ɗaukar ƙwar'ani wanda bai da alaƙa eh. shi masu cewa ƙwar'ani an cire wata takardar shi ko kuma in zan kila ɗan talatin na eh. ko kuma tun da alaƙa na ɗauka shi ne a gaskiyar magana. wannan magana babu gaskiya shi babu gaskiya shi cewa in ka cire wata takarda guda kana ɗaukar ƙwar'ani ba a sarki ba ai malum masu faɗi suka ce wata shi na halatta mutum da ya kasance alimun na aw muta'allimun shi ɗauki juz'i na alqur'ani ba da alwala ba juz'i na alqur'ani ba da alwala ba alimu aw muta'allimun ko a shi ke da kaga banda banda gairul alim almu'allimu mai karantar da yara ayyul mu'allim ko kuma da su yara masu tafi su suna ɗauka alqur'ani juz'i na alqur'ani ba da alwala ba ko shi juz'i na amsa cewa shi ba wanda su an kawo gobe amma banda wanda ya kasance banda wanda ya kasance ba muta'allimun na ba sannan kuma ba alimun na ba ba ma alimu da shi ko zai bai karfa alimu zai tsaki ko da ko jiki gudana ba zai bai shi ba amma da ala misali a ce kamar irin jirgi na amma tasiri na an kai tasiri an kai jirgi na amma wannan kana ɗauka ko da ba baka da alwala saboda maganganun da a ciki sun yi na alƙur'ani yawa idan hurufu na tafsiri sun koke hurufu na alƙur'ani to ka samu ka ɗauka kamar yanzu ka ga irin jalalain ka ga an yi tasiri ne kwarai da hurufu nashi da hurufu alƙur'ani kusan yawan su guda to sai lura suka ce huruful qur'ani huruf a huruf tafsir da lalaini sun daga huruful qur'ani da harafi hudu harafi hudu kawai sun hago da su da su don haka da ana ɗauke da lalaini ba da arwala ba suka ce amma in ya kasance da huruful qur'ani da huruf da huruf tafsiri yawan su guda ba za a ka sai da arwala balle ma a ce huruful qur'ani sai huruful tafsiri yawa wannan ba za a ka ba to shi da zai ne hikimar da a ciki ne kenan shi wanda fara shi da yaro dinin muhalla yana tsaya shi daidai harfa daidai harfa alqur'ani ya ɗauko tsari ne tsarin harfa alqur'ani duk magana da shi ka yana da duka harfanta bai ta shigo ta harfa alqur'ani mai isa don haka da dauko sai yana dubara ya dauko can sama sai kuma dauko jan wanda talaka saboda shi ne sai so shi gama in ya gama sannan shi kasa sai mutuwa ta mai ba ta su yana sai da zai yi sai shi ko sai sai doka shi ko sai doka sai dora da nan da ake kuma ya gode yi shi ma sai kama ya kama ya kama amma sai ya ko da ke karshe har ba sun goda ne da su ya ba shi ya ya to ana maka da da an da na shi ne ne sai ne na zai doka ko ba lokacin da zai karatu na wanda za a haɗa mai hasari eh? mai neman sani ai in ka tiba mai neman sani kullum cikin kullum cikin neman sani ne ashe da duk gado ba alkuwa ne shi ka nema da duk zai haka da haka da wannan haka manyan dalibai sun shiga eh? haka manyan dalibai sun shiga kamar da dalibai ai abinda an na sauki na almashakatu da ribu sakina almashakatu da libar tafiya ya eh, an kace duk kullum almali ne duk ina alƙur'ani sai ya rawalla zai ta rawalla da yawa sai za ta yi eh. kai da yin wa hadisi eh Allah kuma daga cikin addu'a an ce ba ka cewa Allah kare shi wani da shirya ko kuma Allah ka halaka wani ba ka shirya ba a irin wannan saboda kaso musulunci shi kara yawa ya yi hajji ka kaso musulunci da tsayawa yake hukum shari'i a kan ba Allah ya ce a taimaka nusa gada an karaba eh. a ɗanyi yi bayani zai akwai lokaci to na ji ana babu lokaci a wani kama abin da aka rubuta akwai abin da aka rubuta taskira mu ta ashura to wannan wata kira kusan ta shekar kusan goma ya ko ya rubutawa amma ina ganin kuma fitar da ita da aka yi kila ta kai shekara kusan nawa suna kai shekara kusan fitar da ita da aka yi kuma insha Allah mara alƙali Umar ya karanta ta lima rediyo kuma insha Allah na tsawar rabu ma za a ji ta insha Allah zabi malam eh. wani ma Allah shi ma ya taho nan yana yana tambaya eh. akan wai mai aji a sata littafai eh. kuma ya karanta su sannan tazmi ita ma ta yi wani shekawa da aka tazmi malaki in shi yau ya ce cewa sakamakon wanda aka dubu kaya ne kaya ne da a bashi ban zo ko ko ne wanda ya sa shi wanda ya sa shi alƙur'ani ya karanta shi a dalalar shi a dalalar kan alƙur'ani sannan kuma su ne sa kai da nan tasbima haka ita ma tasbi haka in ya sa tasbi kuma ya tasbi ko shi a samun lafiya tasbi ne yi wanda ya yi abin da ya samu ya ɗauki duki na idan ya kasance da da na ba su da wankewa da ruwa shi kuma tsarki mata

Allah ka haka kama da basirar mu Allah ka bamu ila da cinyoyin mu Allah ka bamu ila da ayyukan mu Allah dukkan aikin mu Allah ka sanya ya cikin tsayar ka. Allah ka yarda mu Allah ka sanya mu cikin bayan ka dudu Allah ka shirya da mu Allah ka sanya mu cikin bayan ka shirye Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu yi maka da'a zahirin mu nan. Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu biya sunnan mu sallallahu alaihi wa sallam zahirin mu nan. Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu rayar da sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu yi sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu kariya sunna Allah Allah ka kaiya mana kafirci Allah ka kaiya kafirai Allah ka kaiya muke addinin musulunci Allah ka muke sunna Allah ka tarwata su Allah ka wace su Allah ka isa mana gare su Allah ka mana maganin su ya yake amma irin suna wasu baki da Allah to da yake kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad al-fatiha الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نسرع المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين